a jiya ne dan takarar shugabancin najeriya ƙarshen inuwar jam'iyyar apc da muhammadu buhari mai ritaya ya ce zai kawo ƙarshen rigingimun boko haram idan aka ba shi damar zama wa shugaban ƙasar nan jiran muhammadu buhari ya bayyana hakan ne a lokacin da yake kaddamar da yakin neman zaɓe a jihar borno da ke fama da ƙalubalen tsaro dan takarar shugabancin ya kuma yi alƙawarin gina dukkanin gidajen da aka ƙona ko kuma aka lalata sakamakon rigingimun boko haram a dukkanin ƙauyuka da kuma garuruwan da aka lalata dan takarar dai bai samu damar yin wata doguwar jawabi ba sakamakon irin rububi da tarmizizi da aka dinga yi a wajen taron ta yi ta bakin wasu mahalla taron yadda suke ji game da wannan ziyarar ga kuma abin da suke cewa Qur'ani shi na jiko na gona shi ne na an hana ku shiga ne an yanzu an hana mu su waye su gana ku mun yi kamar ku da muka yi cewa ku mun bayyana tunda sai ka zo na aika bai na kan ka gura akwai akwai wani abin da da da zaka fiye da wanda amma da su ganin cewa ka zo taron Buhari na zo taron Buhari security man sun hana ni ga shi na ga an bai wannan sanda tsallaka ta kasa yan sanda da kansu ba sun wai sun sun san an hana su me dalili lokacin da janitor ya zo ba bai mai haka ba mun zo mun tare su ni da lokacin da lokacin da janitor ya zo na zo a matsayin shi shugaban kasa na ne ba wai dun saboda party ba ba ai mana haka ba wannan kuma dun saboda party na ina son wannan bugudin kuma da an zo an hana ne wai jiran muhammadu buhari dai bai samu dama bai samu kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar borno ta aiwatar ba sakamakon irin tumatsi da aka dinga a filin taron da mata da maza gaba daya ana fito da wanda Allah ya yi tsoron ya wannan sai daga bisani an samu tashin wata yar karamar bom a unguwar muramti dab da shiga garin maiduguri inda ya raunata wasu mutane uku sai dai ba samu asarar rayuka ba gama dai abin da ɗaya daga cikin irin waɗannan yan ƙato da gora cewa wannan abin da ya faru a yau ba mu ji daɗin shi ba especially ma yau rana ne na farin ciki a gare mu saboda dan takarar shugaban kasa janar muhammadu buhari zai shigo maiduguri rana ce ta farin ciki wannan abun ya zai kasance wayan sojojin sojojinmu suna kokari iya kokari wadda wayan nan bata gari ne wayan da ba su son karshen wannan abun su fito saboda haka ina gani da muke neman abin da wajen kowa du'a da kuma iyaye su tarbiyyantar da yaran su wasu mutane suna zaune kamar majalisa ne wurin bom ya tashi ko ana cewa gurnet ne zuwan yaran nan ko suka bar shi so Allah da ya san abin da ya faru ne ya tashi amma bai kashe kowa ba mutum uku sun ji ciwo eh. ah. a wani rahoton da ya shafi batun tsaro kuwa rundunar sojan kasar ta fitar da wata sanarwa da ke dauke da sa hannun major general chris olukalade wanda ke cewa rundunar sojan na ta samu nasarar kwato garin manguno da marti da kuma wasu ƙauyuka da ke kewaye da waɗannan garuruwa wanda ce yanzu hakan suna ci gaba da nosawa don ci gaba da kwato wasu garuruwan da yanzu hakan ke hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram sai dai babu wata majiya da ta gaskata ko kuma ta karyata wannan batu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya